بسم الله الرحمن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko muna dauke da labaran duniya da dumi su daga dan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tafsirin wata ramadan mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce aiki da ayon alkur'ani mai girma ne ke baiwa rayuwar ɗan adam sa'ada sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jikata masu sa ido na majalisar ɗinkin duniya a iyaka da labanan pakistan ta soki amurka akan yadda take kokarin kawo cikas a shirin haɗin gwiwa na shimfiɗa bututun iskar gas da iran to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun shugaban ƙasar iran ya ce aiki da ayon alkur'ani mai girma ne ke baiwa rayuwar ɗan adam sa'ada shugaban ƙasar iran hujjatul islam ibrahim ra'isi wanda ya gabatar da jawabi a wurin girman masu karatun alkur'ani mai girma karo na 29 ya ce a yayin baje korin alkur'ani mai girma na bana an gabatar da wasu sabbin hanyoyi na koyar da ilmantar da littafin allah don haka ya zama wajibi a girmama masu yin wannan hidimar sai da ibrahim ra'isi ya kuma ce babu wani abu da zai wa jinsin bil'adama sa'ada a doron ƙasa idan ba riko da ayon alkur'ani mai girma ba da koyarwarsa domin shi cikakken littafi ne da ke ɗora mutum akan hanyar shirya shugaban na ƙasar iran ya kuma ce rayuwar da aka gina ta akan koyarwa alkur'ani mai girma ta da sauƙin tafiyarwa shugaba da isa dai ya ziyarci wajen baje kolin alkur'ani mai girma ne da ake a kowace shekara cikin watan azumin ramadan mai alfarma a nan tehran wanda na bana shine karo na 31 shugaban kungiyar jihadul islami ta palestine ya ce iran tana taka gagarumar rawa wajen taimakawa palestinawa 'yan gwagwarmaya magatakardar kungiyar ta jihadul islami ta palestino wanda yake zayar aiki a nan iran ya bayyana cewa a cikin watannin bayan nan iran tana taka gagarumar rawa a fagen taimakawa 'yan gwagwarmaya a palestino nakhala ya gana da ministan harkokin wajen iran amir abdullahian yana mai ishara da yadda shi kanshi ministan yake bin diddigin abubuwan da suke tafiya bugu da ƙari ziyad nakhala babban sakataren ƙungiyar ta jihar islamiyya ya jinjina gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da al'ummar ƙasar kan goyon bayan da suke baiwa falasɗinawa sannan ya kara da cewa ba domin taimakon na iran ba da al'ummar falasɗinu ba su iya jajircewa ba shi dai babban magatakardar ƙungiyar ta jihadul islami na nakhala tare da shugaban ƙungiyar hamas ismail haniya suna zarar aiki a nan iran inda suke ganawa da manyan jami'an gwamnatin ƙasar da suka hada da jagoran jinju halin musulunci ayatollah tulal uzma sai da alul da kuma shugaban kasa ibrahim raisi to kuna tare da radio boh da ke karkashin hausa tv daga nan tehran sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun jikata masu sa ido na majalisar ɗinkin duniya akan iyaka da labanan a wani hari da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka kai akan wata mota da ke tafiya a kudancin labanan mai dauke da jami'an sa ido na majalisar ɗinkin duniya a kusa da garin rumais sun jikata ma'aikatan biyu da kuma wasu jami'an tsaro biyu kamfanin dillancin labaran reuters ya ambato wani daga cikin jami'an tsaron yana cewa mota tana dauke ne da injiniyoyi masu sanya idanu da kuma dan kasar labanan da yake aikin fasara wannan dai ba shine karan farko ba da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke kai wa dakarun majalisar ɗinkin duniya na zaman lafiya unifil hari inda a watan nuwamba na shekarar da ta gabata suka jikkata masu aikin sintiri. pakistan ta soki amurka a kan yadda take kokarin kawo cikas a shirin haɗin gwiwa da shimfiɗa bututun gas da iran shugaban ƙungiyar jama'at islami na ƙasar pakistan liyaƙat baluch wanda ya yi suka a kan yadda amurka take matsin lamba da zumar dakatar da shimfiɗa bututun iskar gas tsakanin iran da ƙasar pakistan ya ce amurkan tana son yi wa shirin kafar angulu ne duk da cewa aiwatar da shi zai kyautata rayuwar mutanen pakistan wani sashe na bayanin shugaban kungiyar jama'atu islami din ya kunshi cewa abin da amurkan take yi a cikin wannan yankin shine hada fadace-fadace da ta da rikici daga ciki har da yadda take goyon bayan laifukan yakin da haramtaccen kasar israel take yi a gaza a makon da ya shuɗe ne da ya kakakin ma'aikatar harkokin wajen pakistan ya yawa da amurka martani akan batun shimfiɗa bututun iskar gas ɗin daga iran zuwa pakistan yana mai cewa matsayin ƙasarsa akan wannan batu a fili take to ƙarshen labaran duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu gina nazarinmu ne akan abin da zai iya faruwa a fagen siyasa haramtaccen ƙasar Isra'ila bayan Netanyahu. yahu. bisa dogaro da wata kasida da dr hassan nafi'a na ƙasar masar ya wallafa a shafin tashar talabijin ta almayadin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu yana fuskantar dambaruwar siyasa mai tsanani. da ke barazanar rushewar gwamnatinsa ya karbi yin aiki da sharuɗan da ƙungiyar ta hamas ta bijiro da su a kan fursunoni da tsaye da wuta yaƙi ko kuwa a'a da alama babu abin da zai hana a yi zancen gudanar da sabon zaɓe a watanni gaba masu zuwa idan ku hakan ta faru to na yahu zai fice daga fagen siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila tambayar da take bijiro da kanta ita ce shi Netanyahu zai iya samun nasara a kisan kiyashin da yake yi wa mutanen Gaza? Dr. Nafi na da ra'ayin cewa amma hangarin Netanyahu zai iya samun nasarar cima manufofin da ya ayyana tun farkon yakin. Wannan ra'ayin nashi ne suka sa ci gaba da yaƙi da ƙin amincewa da duk wani batu na tsagaita wuta. har sai zuwa lokacin da sojojinsa suka cimma manufar da suka shata waɗannan manufofin da shugabannin sahiyoniyar suka shata da yi sun hada da rusa ƙungiyar hamas baki ɗaya da kawo ƙarshen ƙarfinta da soja shimfaɗa iko a kan yankin gaza baki ɗaya kafa wata gwamnati wacce za ta mai gurbin ta hamas za ta zama mai biyayya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila aikin farko da wannan gwamnatin ta 'yan kore da za a kafa za ta yi a gaza shine hana kai wa haramtacciyar kasar isra'ila hari a nan gaba da rusa duk wani yunkuri na gwagwarmaya sai dai bayan gushewar watanni biyar daga shelanta waɗannan manufofin har yanzu babu wanda ya tabbata abinda kawai sojojin sahiyoniya suke yi a gaza shine tafka laifukan yaƙi da nau'o'i daban-daban wannan ne abin da ya fusata al'ummar duniya da dugun zuma su na yin zanga-zanga da gangami domin yin kira da a kawo ƙashen wannan barna maras ma'ana sai dai kuma duk da haka na netanyahu bai daina yakin ba lamarin da yake ci gaba da fusata mutanen duniya ga dukkanin alamu kawo ƙashen yaƙi yana ɗamfare da kawar da shi kan shi kanshi tanyahu daga fagen siyasar 'yan sahiyoniyar wasu masharhantan suna ganin cewa daga cikin dalilan da suka sa na tanyahu na cewa akan ci gaba da yaƙi da akwai tsoron da yake yi na faɗuwa a nan gaba a gwamnatance hakan kuma tsoron yi masa bita da kulli ta fuskar shari'a domin zai iya fuskantar shiga gidan kurkuku sai dai kuma wannan kadai ba zai iya wadatarwa ba a fahimci abin da yake yawo a cikin kwakwalwar Netanyahu yana ɗaukar kansa a matsayin mutum na musamman a fagen siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsawon tarihin 'yan sahiyoniya wanda ya takarwa wajen cimma wasu manufofi na ƙuli na sahiyoniya yana ganin kansa a matsayin wanda ya yi abin da waninsa tsakanin yan saniyar bai taɓa yi ba don haka ba zai zama abin mamaki ba ya ɗauki kansa a matsayin ɗaya daga cikin sarakunan banu isra'ila tun daga shekara ta 1993 aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar likud ya shiga cikin fagen siyasar 'yan sahiyoniya ake damawa da shi fiye da shekaru talatin kenan yana kafa gwamnatoci da kuma yin tasiri a cikin siyasar wannan haramtacciyar ƙasa shekaru sha shida a yi a kan mukamin firaminista da hakan ya sa shi mafi tsawon firaminista a tarihin wannan haramtacciyar ƙasa inda ya samu fifiko a kan bin gorion wanda shi ne ya kafa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da yake ya hau mukamin firaminista bayan kashe isa karbin da ya yi imani da cewa a kafa dololi biyu ta ina da yahudawa to shi kuwa tanyahu ya zama wanda ya imani da abin da yake kira fafaɗar daular Isra'ila kuma har yanzu yana nan akan wannan aƙidas tasa ta yin watsi da batun kafawa Falasɗinawa daula ko da kuwa kwarya-kwarya ce da ba ta da wani tasiri wannan aƙidar tashi ce ta sa shi samun galaba akan Shemun Firis a zaben shekara ta 1996 tare da cewa zaben shekara ta 1999 ehud barak ya yi galaba a kansa sai dai kuma ya sake shiga cikin gwamnati a kankanan lokaci inda ya rike mukamin minista karkashin sharon da aka shiga shekara ta 2009 kuwa ya sake zama firaminista a karo na biyu ya kuma ci gaba har zuwa shekara ta 2021 ya kuma sake komawa kan wannan mukami a shekara ta 2022 da akwai manufofi biyu da netanyahu yake aiki tukuru a kansu a tsawon su kakaf ta siyasa na farko shine rusa da kawar da duk wani abu da ake kira haƙoƙin falasɗinawa na biyu shine mayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila zama ɗaya daga cikin wacce ake dama da ita a cikin wannan yankin na yammacin asiya daidai da sauran kasashe halattattu makonni kaɗan da suka gabaci farmakin guguwar a ƙasa netanyahu yana gab da yin biki da shewa na ƙulla alaƙa da ƙasar saudiya da hakan zai zama wata babban nasara ce gare shi da manufofin 'yan sahiyoniya sai dai farmakin guguwar a ƙasa ya taka wa wancan yunkurin birki to yanzu bayan gushewar watanni biyar na yakin gaza netanyahu da duk tarihinsa na baya da yake takama da shi <clears throat> da yake takama da shi na yi wa manufarsa yuniya hidima maras tamkam yana gab da zama ɗan siyasar da ya fi cin ƙasa tun ƙirƙirar wannan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba a taɓa wulaƙanta sojojinta na mamaya ba kamar yadda ta faru a ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 kuma dukkan jami'ansu da cibiyoyinsu na leƙen asiri ba su taɓa kunyata ba kama wannan lokaci tare da cewa sun yi amfani da kowane irin ƙarfi da za su yi a kan gaza da mutanen wannan yanki amma har yanzu sun kasa cima manufofin da suka shata tun farkon yaƙi idan akwai nasara da suka yi ita ce yin barna da lalata duk wani abu da yake karfafa rayuwa a gaza hamas tana nan ba a rusa ta ba hatta a yankin arewacin gaza da 'yan sahaniyar suke cewa sun shimfiɗa ikonsu a cikin to har yanzu bayan watanni biyar suna shan kashi ana kuma kawo sojojin mamayar har-hare dalilin haka hatta tunanin kutsawa cikin rafa ba zai haifawa da 'yan sahaniya wani ɗa mai ido ba don haka ƙarshe abin da zai biyo bayan shine zai zama ba shi da zaɓi sai zama kan teburin tattaunawa da ƙungiyar hamas wacce za ta gindaya sharuɗan da suka yi mata to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na tafsirin watan ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da ɗari biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين kamar yadda muke ci gaba da tafsiri na surori waɗanda suke ana kiransu suwaril qisar waɗanda suke gajerun surori daga cikin wannan littafi mai tsarki kuma a cikin tafsirin da muka ƙare jiya mun karkare tafsiri ne na suratul ma'un yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu tashi cikin suratul kauthar wannan sura suratul kauthar tattare take da ayoyi guda uku kuma an saukar da sura ne a makkatul makarrama sababin saukar ita wannan sura suratul kauthar ya zo a cikin tafsirin majmu'ul bayan an ce sura ɗin ta sako ne dangane da as bin wa'il a sami wannan kwa dalilin shine cewa ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa daga masallaci sai suka haɗu da manzo a daidai wata ƙofa ta masallaci ɗin wanda malamai suke cewa sunan wannan ƙofa babu bani sahan. sai suka magana tare akwai mutane kuma daga manya-manyan ƙureshawa suna zaune a cikin wannan guri suna zaune daga wani wato kenan cikin masallacin yayin da shi asim ya shiga cikin masallacin su waɗannan ƙureshawa da ke cikin masallacin sai suka ce mallazi kunta ta tahaddas ma'a wane ne muka ganka kana magana tare da shi Kwala sai yake cewa zalikan aftar ai ba kowa mana illa wancan mai yakakken bayan can wannan dalilin da ya sa ya wannan magana a wannan lokaci lalle abdullah dan manzon allah sallallahu alaihi wasallama daidai wannan lokaci ne allah ya karɓi ran abdullah kuma ɗa ne daga khadijatul kobara sannan nawa na wannan lokacin idan mutum ya zama ba shi da ɗa namiji to sosi suna kiransa mai yakanken baya saboda haka lokacin da wannan ɗa nasa abdullahi ya rasu su ƙwarai shawa sai suka zama sun sa masa wannan suna cewa wai shi aftar ne mai yankakken baya ne bayan wannan magana da ya faɗa to aka ce fa sura sai wannan sura suratul kauthar ta sauko tana yi masa bushara to bashirin nabi bin na'amil wafira tana yi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama bishara da ni'ima mai yawa ni'imomi wadda take cewa cikakkiya mai yawan gaske kuma tana siffanta wannan makiyi din na annabin da cewa shi ne mai yakakken baya ba manzon Allah ne mai yakakken baya din ba kenan za a iya ambatan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da ‘ya'ya guda biyu daga ummul muminina Khadija ɗaya daga cikin su ana kiransa al Al-Qasim ɗaya kuma ana kiransa at-tahir kuma shi wannan at-tahir din ana kuma kiransa da suna Abdullah gaba ɗayan ‘ya'yanta guda biyu waɗannan maza ɗin sun kasance sun mutu ne a makka sai mazan Allah sallallahu alaihi sallama ya wayi gari ba shi da ɗa a wannan lokaci tunda 'ya'yan nasa waɗannan guda biyun sun rasu wannan matsala da ta faru sai ta zama na wata fursa dama ce ga makiyansa suka zama suna yi masa habaici suna yi masa shagube suna yi masa fito na fito suna kiransa da sunan mai yakkakken baya bayan wafatin abdullah din nan sai kasance su makiya din sun zo sun zama suna yi wa rasulullah waɗannan maganganu suna aibata shi rasulullah din saboda wannan wafati na ɗa'yansa guda biyu wannan sura ta sauko ne domin ta mai da martani ga waɗannan makiya na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan lallai wani abu ne da yake nuna mu'ujiza kuma ta nuna cewa ga wani abu da Allah ta'ala yake nunawa tun kafin ma abin ya faru cewa wanda yake maki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi shi ne aftar ɗin ga wannan abu abu ne wanda yake mai muhimmanci abun bai ma faru ba amma shi da ya zo yana aibata annabi a lokacin tabbas saboda annabi ‘ya'yansa maza sun mutu yana aibata shi na cewa shi mai yakakken baya ne sai Allah yake nuna mana a cikin suratul kautsar shi mai aibata haka din shi ne mai yakakken baya kaga har yanzu abin bai faru ba amma ya nuna wani irin mu'ujiza domin daga baya ta tabbata ga cewa shi din shi ne ya zama mai yakakken baya din kuma lallai Allah ta'ala ya tabbatar da cewa saƙon da ya turo manzansa da shi wannan saƙo zai ci gaba kuma wannan ba ƙaramar bushara ba ce saboda haka kenan ya kamata dukkan wani wanda zai kiyayya ya fito fili yana nuna kiyayya ɗin to ya ɗauki darussa daga irin wa'annan abubuwa ɗin akwai falala na karanta wannan sura sura ɗin kamar yadda ya zo daga aka nakalto wani hadisi daga ubay bin ka'ab an ciro daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ce man yake cewa man qara'aha saqahu Allah min anharil janna wanda ya karanta suratul kautsar Allah zai shayar da shi daga cikin korama ko kuma koramai ma na aljanna sannan Allah zai ba shi lada wa u'tiya min al-ajri bi adadi kulli qurbanin qarrabahu al-ibad fi yawmi sannan kuma Allah zai ba shi lada kwatankwacin yawan duk wani abu da aka yanka bayan Allah da suke yin yanka a lokacin babbar sallah to duk wanda ya yanka a wannan babbar sallah to yawan waɗanda suka yanka ɗin yawansu haka Allah zai ba mutumin lada wanda ya karanta wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعيم صدري دا الله daga shaitan jefaffe abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin الكوثر فصل لربك وانحر saboda haka ka yi sallah ga ubangijinka ka kuma soke a bar layyarka inna shani'aka huwal abtar hakika mai kinka shine guntu mai yankan baya maras alheri. Ba masu saurare. saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madalla yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku koyi harshen farasanci inda da dalla yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da hamsin da hudu a cikin shirin na yau za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ɗaya daga cikin dangin abokinsa sa'id wato malama maryam ahmadi wadda ɗaya ce daga cikin ma'aikata a kamfanin safarar jiragen sama na kasar iran domin jin yadda suke gudanar da ayyukan so da kuma yadda wani aiki yake burge muhammad za mu ji dai yadda ta kaya a tattaunawar da suka gudanar kan hakan kafin nan sai an fara da sauran kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka من شنیدم نی نجی مهماندار میکولا دباکی به نظرم اگنینا شغل ایکی شغلم ایکینا شرکت کمپنی ایران ایر کمپانی جرگه نا ایران ایر من دوست دارم نی اینا سن متنوع می بمبنچه بمبنچه هیجان آور می جنگ هنکلی آنها میدانند سو سنی درست حکا کار ایکی در کنار اگه پن من می نشینم نی اینا زما من دوست دارم بنشینم نی اینا سن این زونا گاه ونی لوکچی کتابخانه دکن کراتو مقاله مقاله مقالات مقالولی علمی نه علمی من می نویسم نی اینا روبوتاوا من دوست دارم بنویسم نی اینا سن بوتا تا به حال یزو انزو شما کرده اید کی ای؟ هر وقت کون لوکچی فرصت دما من پیدا می کنم نی نسامو خودم دکینا صنعت هوایی ایکن جرگن سما مطالب ابو بوا. چه خوب دکاو اطلاعات مسنیا کامل چککی فرودگاه filin jirage sad ɗari siyoshesh talatin da shida Benol melali? na ƙasa da ƙasa bozorg babba Na hame. ba duka ba فقط kawai da goma sha biyu هواپیما جرگین سما پهن میپدی پیکر گنگر آنها می نشینند سو سنا سبکه آنها می توانند بنشینند سو زس ای سبکه مردم متنی تا چه اندازه گرگودن یایا سفر تپیا. آنها دوست دارند سو سناسن هزاران دوبی پرواز تشی در طول سال از آن شکره انجام می شود انا گدانروا میلیون ها میلیوی. نفر متنی آنها سفر می کنند سو سناین تپیا خوب میکاو معلوم است نینی؟ شما علاقمند هستید کی کناسن To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa da ta hada Muhammad da kuma malama Maryam Ahmadi a gidansu Sa'id. Ga dai abinda Muhammad ya fara ce mata. از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. بله، من مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور می دانند. درست است که این کار هیجان آور است. اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه‌ای بنشینم و مقالات علمی بنویسم. آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ بله، هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم. چه خوب پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید بله ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند؟ در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند. شما اطلاعات خوبی دارید. معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید. madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa tare da tarjumar ta a cikin harshen Hausa. از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. نجی دگا سعید چوا که مa'aikaciyar jirgin sama ce. A gani na aiki ne mai kyau. بله، من مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. ای، نی ma'aikaciyar kamfanin jiragen sama na ƙasar Iran ce. کما بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور میدانند. دانند بطنی dama suna کو ایکن کو mai ƙayatarwa درست است که این کار هیجان آور است اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه ای بنشینم و مقالات علمی بنویسم حکنی ونن ایکی می اوکر هنکلی hankali اما نی ونن ایکی wani lokaci ina son in zauna a wani ɗakin karatu in rubuta makaloli na ilimi آیا تا به hal in کار را کرده اید؟ یه زوها ینزو کن تبا ین حکن؟ بله هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم duk lokacin da na samu dama ina rubuta wasu abubuwa dangane da aikina da kuma aikin kera jirage. چه خوب پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید da kyau kenan kina da cikakkiyar masaniya کن filayen jiragen سما na ایران بله ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است. ای ایران na da filayen سما سما sama da 100 36 daga cikinsu na ƙasa همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ یعنی؟ نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند. آه با دکه ba. این filayen jirage گوم sha biyu ne مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند؟ گرگودن یعنی mutanen ایران yin tafiye تپیه a jiragen sama. در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند. ایران انا یین دوبان تپیه تپیه از jiragen سما a کما kuma miliyan mutane ne suke yin tafiya a شما اطلاعات خوبی دارید. معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید. kina da masaniya sosai lalle kina son harkoki da suka danganci tashin jirage da ayyukan kere-keren jiragen sama. Kuma la Malama Maryam Ahmadi ta ci gaba da yi wa Muhammad karin haske dangane da yadda ake gudanar da ayyuka na jirage musamman ma ayyuka na masu hidima a cikin jiragen sama da suke gudanar da ayyukan su a cikin gida idan allah mu a shirin na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a bayan dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri kuma muhammad aminu ibrahim kyawar ya ɗauki shirin ne abdullahi salu ke muku fada alheri tarbe mu shirin mu madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sharhin da wani shafin yanar gizo na Amurka ya yi ne cewa ana gudanar da kisan ƙare dangi a ɓoye a ƙasar Habasha da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shafin yanar gizo na counterpunch na amurka ya buga wani rahoto da ke cewa kasar habasha a ƙarƙashin mulkin prime minister abiy ahmad da jam'iyyarsa mai mulki prosperity party ta zama wuri mai duhu da firgitarwa inda duk wanda ke kalubalantar gwamnati zai iya fuskantar hatsarin cin zarafi da musgunawa rahoton wanda graham babies ya rubuta ya bayyana cewa a halin yanzu zaluncin gwamnatin habasha ya mayar da hankali ne kan al'ummar amhara yayin da kashe-kashen maza da mata da ƙananan yara daga wannan al'umma ya zama ruwan dare a kullum wanda ya kai ga matsayin kisan ƙare dangi Davis marubuci mai zaman kansa ɗan ƙasan Burtaniya wanda ya kafa cibiyar Trust Creation a shekara ta 2005 kuma ya gudanar da ayyukan malanta a ƙasar Sri Lanka, Habasha da Indiya ya ce 'yan daba da suke sanya kakin jami'an tsaro na tarayya da na yanki da kuma 'yan bindigar neman 'yancin yankin Oromo na Liberation Army suna aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula 'yan kabilar Amhara a kan tituna a yayin da suke gudanar da rayuwarsu a kullum rana kamar yadda wasu da ba a san ko su ne ba suna amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki suna shawagi a sararin samaniya suna kai har-hare kan waɗannan fararen hula 'yan ƙabilar amhara a cewar marubucin fargaba da ke damun al'ummar amhara a ƙauyuka da garuruwa da kuma birane na ci gaba da kunno kai inda ake kai musu hare-hare bisa la'akari da kasancewarsu 'yan kabilar amhara kuma a cikin shekaru biyar da suka gabata bayan hawan abi ahmad da makarabansa kan karagar mulki an kashe dubban 'yan kabilar amhara kuma wasu miliyoyi sun yi gudun hijira daga oromiya yanki mafi girma a ƙasar inda suke da dukiyoyi yi a can yanzu haka waɗannan mutane suna cikin shirin sake tsugunar da su ta hanyar tilasta musu komawa zuwa wuraren da aka kore su inda har yanzu gungun 'yan bindiga da suke kai musu hari suna nan babu wani matakin hukunci da aka ɗauka kansu ya bayyana cewa sake tsugunar da su ana ɗaukansa wani shiri ne mai cike da rudani da gwamnati da bata dace ba ke ƙoƙarin yaudarar jama'a a cikin gida da wajen ƙasar wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin kuma mafi muni wani shiri ne da wani ɗan kama karya mai tsaurin ra'ayi ke yi na tilastawa mutane komawa wurare marasa tsaro Fabes ya kara da cewa gwamnatin kasar ta gudanar da bakar siyasar kama dubban ɗaruruwan magoya bayan 'yan adawa na Amhara da Oromo tare da aiwatar da hukuncin kisa ga fursunoni da dama yana mai cewa gidajen yaren kasar Habasha ciki suke da fursunoni waɗanda waɗansu gidajen kurkuku ma ba a san wurin da suke ba saboda an samu rahotannin yi wa fursunoni allura mai ɗauke da kwayar cututtuka masu kisa da masu saurin yaduwa sannan a bari har mutane su mutu a cewar marubucin nuna bambancin kabilanci ya watsu a tsakanin mahukuntan gwamnati musamman yadda ake kai wa mutane hari a bisa bambancin kabila da sabanin addini da kuma masu adawa da kisan kiyashi da ake yi wa 'yan kabilar amhara marubucin ya tabbatar da cewa hukumomi na sa ido sosai kan yadda ake shiga yanar gizo-gizo ana bincikar shafukan sada zumunta ana kama mutane tare da tsare su ba bisa ka'ida ba ana bincikar wayoyin salula kuma hukumar ƙasa da ƙasa da ƙwararru a fagen kare haƙƙin bil'adama a habasha sun gano cewa duk wani hoton shahararre a amhara ko hoton tarihin amhara ko tutar ƙasa da babu tauraro a jiki to lalle mutum zai faɗa cikin tarkon zargi da kamu da zai kai ga tsarewa a gidan kurkuku marubucin ya yi nuni da cewa a cikin watan afrilun shekara ta 2023 gwamnatin tarayyar kasar ta sanar da shirye-shirye da ba bisa ka'ida ba na rusa rundunar da ke kare al'ummomin amhara wacce ita ce runduna ta musamman ta amhara akan ya haifar da zanga-zanga da ta yadu a dukkanin yankin don haka firaminista abiy ahmad ya aika da sojojin tarayya lamarin da ya janyo arangama tsakanin sojoji da mayakan sa kai na yankin da suka hada da tsaffin sojojin sa kai tare da tsaffin sojoji na musamman na amhara kisan gilla da sojojin tarayya ke yi wa fararen hula a amhara ya zama ruwan dare ga duniya a cikin wani rahoto na baya-bayan nan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta tattara manyan laifukan keta dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da sojojin tarayya suka yi a abuna hara ledita da spartamit wanda suka ce zai iya zama laifukan yaƙi ƙungiyar ta kuma nuna cewa abin da ta rubuta kaɗan ne daga cikin ayyukan mace-mace da kuma tsoratarwar sakamakon kasa shawo kan mayakan sa kai na yankin amhara da kuma kin janyewarsu daga aniyarsu ta sake farfado da rundunar tsaron amhara ta musamman an kafa dokar ta ɓaci a yankin amhara a ranar 5 ga watan agustan shekara ta 2023 sanarwar dokar ta ɓacin ta ba wa gwamnati cikakken ikon kamawa da ɗaura mutane ba tare da bin ƙa'ida ba sanya dokar hana fita da kuma haramta 'yancin yin taro da binciken kaddarori ba tare da izini ba lamarin da ya haifar da tashin hankali da kame ba bisa ka'ida ba kan al'ummar amhara marubucin ya ce a nata bangaren kungiyar 'yan kabilar amhara da ke kasar amurka ta rubuta a cikin rahoton ta na shida na wata-wata cewa an kashe mutane 1,606 da kuma jikata fararen hula 824 'yan asalin yankin amhara a tsakanin watan agusta zuwa fabrairun shekara ta 2024 da kuma kai har-haren wuce gona da iri kan zanga-zangar lumana sau 37 wanda ya yi sanadin kashe fararen hula 333 sannan an yi fyaɗe wa 'yan mata da manyan mata kusan sau 210 da aiwatar da kame-kame da yawa kan mutanen amhara da suka haura dubu goma baya ga waɗanda ake tsare da su ana azabtar da su ta jiki da ta ƙwaƙwalwa a cewar 'yan kabilar amhara mazauna kasar amurka waɗannan adadi duk da kasancewarsu abin mamaki amma wani adadi kaɗan ne daga cikin jimilar ayyukan wuce gona da iri da aka aiwatar kan 'yan kabilar amhara a fagen kashe-kashe fyaɗe da waɗanda ake tsare da su duk da kwararen dalilai na kashe-kashe da kama jama'a da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu amma firayim ministan habasha abiye ahmad ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar ranar shida ga watan da ya gabata cewa tun da suna tunanin kwatanta tsarin dimokuraɗiyya don haka zai yi wahala gare su kama mutum tsare shi ballanta na kashe shi marubucin ya ci gaba da cewa jam'iyyar prosperity party mai mulki a kasar jam'iyya ce 'yar kama karya da 'yan iska ke jagoranta a ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwa da aka zaɓa saɓanin yabansa na sassaucin ra'ayi da alƙawuran da ya ɗauka kafin zaɓe na mayar da martani ga zaluncin tarihi da wariyar nuna bambancin ƙabila hakika gwamnatin habasha ta karfafa masu tsatsauran ra'ayi tare da haifar da rarrabuwan kai da kuma watsuwar kiyayya yana mai nuni da cewa ba wai an raba kasar ne kawai ba sakamakon girman kan abiye ahmad da rashin sanin ya sa a'a habasha ta ƙara zama saniyar wari a yankin ƙahon afirka da ma nahiyar baki ɗaya a nata bangaren hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar habasha ta bayyana matukar damuwarta game da ƙazamin faɗa da ya barke a cikin watannin baya-bayan nan a yankin amhara da ke arewacin ƙasar wanda ya sanadin kashe fararen hula da dama tare da yadda jami'an tsaro suke gudanar da kame-kame a tsakanin 'yan kabilar ta amhara hakan ya biyo bayan sanarwar da kasashen yammacin turai suka fitar ne da yin kira ga dukkanin bangarorin kasar ta habasha da su kare fararen hula da kuma mutunta haƙƙin bil'adama a yankunan amhara da oromiya rikici ya barke tsakanin sojojin kasar habasha da wasu mayakan sa kai da aka fi sani da kwano a garuruwa da biranen yankin amhara inda aka kwashe tsawon watanni ana gwabza faɗa a ranar 4 ga watan agusta ne gwamnatin habasha karkashin jagorancin prime minister abiy ahmad ta kafa dokar ta ɓaci a yankin amhara kuma har yanzu dokar hana fita tana ci gaba da aiki a garuruwa da dama duk da raguwar tashe-tashen hankula a makonnin da suka gabata rikicin da ke kunno kai nan da can a habasha ya haifar da fargaba game da zaman lafiyar ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a afirka watanni bakwai bayan da aka cima yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen ƙazamin rikici na tsawon shekaru biyu a lardin tigray mai makwabtaka da amhara ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta habasha mai zaman kanta ta ce an yi amfani da manyan bindigogi a faɗan na amhara wanda ya yi sanadin mutuwa da jikatan fararen hula tare da haddasa hasarar dukiyoyi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 masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Shugaban ƙasar Iran ya ce aiki da ayon alkur'ani mai girma ne ke baiwa rayuwar ɗan adam sa'ada. Shugaban ƙasar Iran Hujjatul Islam Ibrahim Ra'isi wanda ya gabatar da jawabi a wurin girma masu karatun alkur'ani mai girma karo na 29 ya ce a yayin baje korin alkur'ani mai girma na bana an gabatar da wasu sabbin hanyoyi na koyar da ilmantar da littafin allah don haka ya zama wajibi a girmama masu yin wannan hidimar sai da ibrahim ra'isi ya kuma ce babu wani abu da zai bai wa jinsin bil'adama sa'ada a doron ƙasa idan ba riko da ayon alkur'ani mai girma ba da koyarwarsa domin shi cikakken littafi ne da ke ɗora mutum akan hanyar shirya. shugaban na kasar iran ya kuma ce rayuwar da aka gina ta a kan koro alkur'ani mai girma ta da sauƙin tafiyarwa shugaba da isa ya ziyarci wajen baje kolin alkur'ani mai girma ne da ake a kowace shekara cikin watan azumin ramadan mai alfarma a nan tehran wanda na bana shine karo na talatin da ɗaya shugaban kungiyar jihadul islami ta palestine ya ce iran tana taka gagarin marawa wajen taimakawa falasɗinawa 'yan gwagwarmaya madala masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyinsu tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum wa barakatu. كل إيران كلها ربكاها إسلامية من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عشر مترين بتدرشل خمشة عسار مئة خمشين كيلو هرتز